Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabu Imam Aliyu. rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashe da suke yaƙi da ƙungiyar boko haram sun kama shugabannin boko haram ɗin su biyar so kuma kubutar da mata da yara masu yawa waɗanda ƴan ƙungiyar suke garkuwa da su kamar yadda bayanai daga gwamnatin ƙasar kamaru suka nuna hukumomin ƙasar sun yi bayani jiya asabar cewa wasu farmaki da aka kai kan sansanonin ƴan bindigan a arewacin dajin da aka kira waya a farkon wannan wata ya sa an kubutar da akalla mata 18 da yara 28 an samu waɗannan bayanan ne yayin da shugabannin ƙasashen yammacin afirka masu yawa da shugaban faransa francois hollande da kuma manyan jami'an diflomasiyyar birtaniya da na amurka suka hallara domin wani taron koli a abuja babban birnin ƙasar domin su tattauna kan batutuwan tsaro a yankin na yaƙi da ƙungiyar boko haram shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi kiyasin cewa ƙasarsa tana buƙatar kimanin dala miliyan ɗaya domin ayyukan raya yankin ƙasar da ke kusa da tafkin chadi domin kawar da dalilan da suke yada ta'addanci shugaba buhari ya yi kira da sake ginawa da samar da kayan more rayuwa kamar makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da hanyoyi da gadoji da kuma tallafa waɗanda aka raba da muhallansu waɗanda galibin su mata ne da kuma yara mukaddashin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce hukumomi a washington sun dukufa sosai wajen taimakawa a samu nasara matakan soji da kuma ayyukan sake farfaro da yankin duk da haka ya ce nasara a fagen daga kadai ba zai wadatar ba blinken ya ce yana da matukar muhimmanci a sami nasara kan boko haram ba a fagen yaƙi kadai ba amma irin tunani da aƙidar da suke amfani da ita hakanan ya yi kira da gudanar da bincike kan korafe-korafen keta 'yancin bil'adama da ake wa sojoji da suke yaƙin ta'addancin bayanin bayan taron ya yi kira da bullo da shirin ƙasa da ƙasa domin ganin bayan boko haram wanda zai hada da matakai na amfani da ƙarfi da kuma lalama. sai ta yi wata tawagar masu horaswa na sojin koriya ta arewa sun karya takunkumin majalisar ɗinkin duniya bayan da suka baiwa sojoji da 'yan sanda a ƙasar kwango ƙananan bindigogi a lokacin da suka yi atisayin horar da su kamar yadda wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya yi bayani wani kwamitin ƙwararru ya ce an ba su ƙananan bindigogi da ake kira pistol da turanci ga sojoji da 'yan sanda a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo wadda daga bisani wasu makaman suka fada hannun sojoji da suke aikin kiyaye zaman lafiya wadanda suke aiki tare da majalisar ɗinkin duniya kamar yadda aka ji daga bakin sojoji da 'yan sandan kasar an ba da bindigogin ne a shekara ta 2014 ga jami'ai da ke samar da tsaro a fadar shugaban kasar a shekarar a birnin kinshasa babban birnin kasar ana ganin wannan a zaman taka takunkumin da majalisar ɗinkin duniya ta aza koriya ta arewa wadda ya hana ta sayar da makamai ko ba da horo irin na soja akwai alamun waɗannan makaman sun karkare kan titunan birnin kinshasa inda ake sayar da su a kasuwannin bayan fage a siriya mayakan sa kai na kungiyar isis sun kashe sojojin gwamnatin kasar ashirin lokacin da sa kai hari kan wani asibiti da ke gabashin kasar mayakan sa kan sun kwace wuri a wani yankin da ake kira del izur kusa da kan iyakar sham da iraki inda bangarorin biyu masu gaba da juna suke iko kan wasu sassa a yankin kungiyar nan da ke rajin kare hakkin biladama a siriya mai cibiya ingila ta ce faɗan da aka yi ya kashe akalla sojojin gwamnati ashirin da mayakan sa kan na asis su shida kungiyar ta ce sojojin gwamnati sun yi zagaye asibitin amma babu tabbas kan hali da ma'aikatan asibitin da masu jin wato jinya suke ciki ana kiyasin akwai farar hula su dubu metan da har yanzu suke da irzur bangaren da yake hannun gwamnati babu tabbas ko an kashe farar hula ko aka jikkata su a faɗan da aka gwabza a jiya asabar a halin da ake ciki kuma bam ya tashi a garin da ake kira ah, kamishli wadda galibin mazauna wurin kurdawa ne ƙungiyar nan da take rajin kare hakkin biladama a ƙasar ta ce mutane biyu ne suka mutu wasu biyar kuma suka jikkata amma kamfanin dillancin labaran ƙasar syria da ake kira sana'a takaice ya ce mutane biyar ne suka mutu wasu masu yawa kuma suka jikkata a halin da ake ciki kuma kungiyar mayakan sa kai ta hezbollah tana zargin isis kan, kisan wani kwamandanta a wani hari da aka kai kusa da birnin damascus labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc shugaban amurka barack obama tare da wani mawakin zamani da ake kira mark lamo sun hada karfi a jawabin da mr obama yake yi mako-mako wajen yin kira ga majalisun dokokin amurka su samar da kuɗi domin a yi jinyar waɗanda suke fama da matsalar shaye-shaye da suke gusar da hankali mawaƙin wadda ya ga duniya matsalolin da ya shiga wajen shaye-shaye ya yi kira ga duk wanda yake fama da wannan matsala mazai ya nemi taimako domin ya daina ya ce ina tare da shugaba obama domin wannan yana da muhimmanci gare ni ina maye na ƙwayoyi kuma na sha fama da wannan matsala in ba domin na samu taimako da nake bukata a lokacin da ya dace ba da yau bana nan saboda haka nake son na taimaka waɗanda suke fuskantar wannan wannan kalubale a yau in ji maklamo wannan haɗin gwiwa za ta shiga tarihi domin jaman fadar white house ta shugaban amurka suka ce mawaƙin shine mutum na farko wadda ba a ma'aikacin gwamnati ba da aka gabatar a jawabin na mako-mako da shugaban amurka ke shugaba obama ya yi magana kan haɗari da ke tattare da shan kwayoyi yana mai cewa hambudan kwayoyi yana kashe mutane a duk shekara fiye da waɗanda suke mutuwa a motoci. A jiya zafar an zafafa yakin neman goyon baya kan ko Birtaniya ta ci gaba da zama cikin kungiyar tarayyar Turai da kuma masu adawa da haka, inda Boris Johnson tsohon magajin garin birnin London wanda yake adawa da shirin ci gaba da zama a kungiyar ya ce babu makawa harsashin da aka kafa tarayyar Turai a kai zai ruguje. Yayin da shi kuma Prime Minister kasar David Cameron yake gargaɗin cewa idan har Ingila ta fita daga kungiyar hakan zai janyo mata komadar tattalin arziki. a hira da aka yi da shi a jaridu da aka buga yau lahadi tsohon magajin garin na birnin london ya tuno da yakin da hitler da kuma napoleon suka yi da zimmar mai da turai baki daya karkashin gwamnati daya daga nan ya zargi kungiyar tarayyar turai da yunkurin neman sake yin hakan ta wajen bin wasu hanyoyi na daban ya kuma taɓo matsalar da take addabar kungiyar cewa babu biyayya ko kishin kai game da ita a daidai lokacin da ƙuri'ar neman jin ra'ayoyin jama'a yake nuna cewa ana kunnen doki tsakanin masu goyon bayan ƙasar ta ci gaba da zama cikin ƙungiyar da masu adawa suke kunnen doki minister ƙasar david cameron yana hasashen ƙasar za ta shiga wata makoma lokacin da ya magana ga makoya bayan shirin jiya asabar ya ce idan muka fita ƙungiyar na ranar 23 ga watan gobe to mun kada ƙuri'a na hauhawar farashi za mu kada ƙuri'a na koma bayan ayyukan yi za mu kada kuri'ar ci baya ga tattalin arziki kuma muna kada ƙuri'a ga komadar tattalin arziki in ji Mr. Cameron. Daga nan ya taɓo batun alkaluma na baitulmalin kasar wadda ya fitar inda ya kiyasin cewa idan Birtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar Turai hakan zai zama hasarar sama da dala dubu shi daga kowane ɗan ƙasar. Wannan ba shine abin da muke bukata a halin yanzu ba, in ji Prime Minister Cameron. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Shirin zai duba wayannan da aka toya ne a zaben shugabannin jam'iyyar PDP a jihar Sokoto da Kebbi. Yayin da waɗansu ke ganin ya yi musu wasu ko cewa suka yi an dai naɗi ba zaɓe ba. Domin wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya halarci wannan zaben kuma ya gana da wato waɗanda suka tsaya takara. Da farko bari mu ji daga bakin akibar dalatu wanda ya shaida wa murtala cewa ba zaɓe aka yi a jam'iyyar pdp na sokoto ba ga dai da hirar tasu ta kasance a sakoto kan ba a yi zaɓe ba don idan abin da aka ce mazaɓe shine idan aka ba 'yan takara dama suka shiga zaɓe to matsalolin da ke faruwa musamman saboda irin zaɓukan da an kai na ainihin wato mazaɓu na mi ake ce ma mazaɓu na ward da kuma local government wanda suka kwamitin da aka turo suka yi wannan zaɓe an rusa wannan kwamiti aka turo da sabon kwamiti sabon kwamitin nan ya kamata jiya su yi ward nan su yi local government sannan jibi in Allah ya kai mana rai su yi na state to bayan sun zo sai aka ce musu a'a ai na state za a yi to da wa za su yi sun tara mutane a hilin su kuwa a stadium an je kawai an zo wa'annan shugabannin da ake son a canza su aka dawo da su wannan shugaban da yake mulki wanda kowa ya sani cewa ainihin ka'idar jam'iyyar pdp ba za ka yi takarar a na jam'iyyar pdp ba sai da kana da akalla takardar sakandare yadda ka san takarar gwamna ne ko takarar kaza to ta ya za a yi a ce a'a wannan dai wanda yake shugabancin nan shugabancin da ya kai ga jam'iyyar nan ga haɗuwa tun daga kansila har shugaban kasa wannan mutum da ya jagoranci ta a wannan lokacin kuma shi zai jagorance mu mu muna son mu gyara jam'iyya ne ba inda za a yi mu bari wannan jam'iyyar ta tafi hannun waɗanda ba za su ba kowa dama ya shigo ba don an fara gani tun daga yanzu ma an ga cewa a wurin takara ma ya za a ce mukamai 29 gaba ɗaya babu wai duka babu hamayya ya za a ce wai an zo wurin zaɓe an cancance mutum 800 da wani abu a cikin awa ɗaya an gama cancantawa an gama zaɓe har an gama zaɓe saboda haka waɗanda rikici da suke faruwa national headquarter ta sani kowa kuma ya sani saboda haka zaɓe ba zaɓe aka yi ba idan kuma mil goma ibrahim mil ya ce shine ciyaman na pdp a jihar sokoto to duk yan takara ma ire-iren mu kowa na ne shine ciyaman baka ganin ire-iren waɗannan cece kucin watakila na iya kawo matsala ga kokarin da ita jam'iyyar pdp take yi na sake dunkulewa domin karɓar goruba a hannun kuturu ai dawowa da wannan shugabanci a ce a wai su mil su dawo a matsayin shugabannin jam'iyyar pdp a jihar sokoto to shi ne zai jawo ma pdp ci baya ai ainihin zagun ƙasa ne ga irin yunkurin da pdp da mu mutanen pdp muke yi na cewa mu dawo da martaba pdp ta yaya za a yi wa'annan mutane kamar yadda na faɗa ta yaya za a yi shugabannin da suka kai ta ga faɗuwa suke iya dawo da martabarta dole sai an samu sabon shugabanci yanzu pdp a ƙasa ya aka yi ba canji aka samu ba duk da cewa yanzu ana cikin eh, halin akanikayi ana cikin halin wahala ana cikin waliga jama'a tururuwa suke cikin a cikin pdp amma su yawanci jihohi amma a jihar sokotowa sai fita suke yi akan me zamu bari jama'a mu suna ta fita saboda ba su yarda da shugabancin da ke nan ba don haka muka fito muna fafataka dole sai an samu canji wasu na ganin cewa so tari duk wanda ya faɗi zaɓe a misali a tarihin siyasar najeriya shine yake ta korafi baka ganin ana iya cewa wata don baka ci zaɓen bane kake ta waɗannan korafe korafe ni ba wanda zai ce ban ci zaɓe ba don kusan in ce ah, kamar yadda na faɗa muku farko duk wanda ya takara fom ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya suka karɓo daga hedikwata mu mun zo mun ce su ba mu fom sun ce ba su da kowa ya takara da su ba to wanda baka yadda mutum ya takara da kai ba kuma ina za a ce ka kashe shi zaɓe so zancen ka haɗu bai taso ba amma mu abin da muke za idan dai shugaban nan shi kaɗai ne ya tsaya kuma shi aka ce ya ci to ba shi ba ne babu shugabanci kenan don haka kowa ma ci a manne duk wanda ɗan takara ci a manne eh da kuma ba gare mu aka fara ba yanzu jihohi da yawa gasu can a ogun ma an yi haka na ko a ekiti an yi haka a nambar an yi haka a oshun an yi haka yanzu wani mataki za ku dauka matakin da muka dauka yanzu mun kai korahin mu ga national headquarter wanda suka turo mutanen nan suka ce a zo a tabbatar da cewa an sake zaɓuɓɓukan nan mun gaya musu cewa ga abubuwan da suke faruwa mun rubuta a rubuce kuma yanzu muna kira ga national headquarter da ta tabbatar da cewa ko ta zo ta zauna a tabbatar da cewa an gyara wannan harkan ko kuma wannan jam'iyyar mu ci gaba da tafiyar da shugabancin ta hannu da hannu su suna shugabanci mu muna shugabanci har lokacin da Allah ya kai mu ganga da sadda kowa ga uwar oh, muka zauna muka sake maido da martabarta gaba daya in ko ba su iya su fita daga fatin su bar mana abin mu shi ko wanda aka zaben wato Alhaji Ibrahim Mil Goma da Murtala ya ce masa wasu sun ce ba zabe aka yi ba illa naɗi ko me zai ce shi ma ga abin da yake cewa muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda Allah ya gwada muna wannan rana ku da aka yi wannan zaɓen wanda yake wannan zaɓe da aka yi abu ne wanda a buɗe abu ne wanda an kai ga hili abu ne wanda duk da za a yi ne sai an kira kowa sai dai in mutum bai taho ba da haka mu mun yi zaɓe la mai lafiya sha Allahu kuma alhamdulillah akwai ƙorafe ƙorafe da suka taso musamman ah, akwai ɗaya daga cikin 'yan ah, takarar shugabanci ita wannan ah, jam'iyya wanda ya nuna cewa tun daga farko dai kun su ku hana ma kowa tsayawa takara don ba kuma ba su fom ba na biyu kuma ya bayyana cewa ba zaɓe ne aka yi ba na ɗiɗe ne aka yi dai watakila da dai saurarakin su me za ka ce game da waɗannan ƙorafe ƙorafe. to alhamdulillah waɗanda ka pdp dai sun zo kuma sun ga yadda aka yi zaɓe ba an yi zaɓe ne a cikin gida ba an yi shi a stadium da akwatin ne da komai wanda yake an hito an ce akwai wani mai jayayya da waɗanda suke nan wanda suke abin da sauransu an ce babu da aka ce babu aka ce to ai ba komai illai a kaddamar da waɗannan mutanen da su an tabbata cewa ba mai jayayya da su saboda haka kaga babu wani matsala game da wanda ya ce ya yi jayayya don inda ana jayayya zuwa zai yi amma sun ce kamar sun nemi ma tun farko sun nemi ko ba su takardun cikewa domin tsayawa takarar nan ko hana su to wannan labari ne mu ba wanda ya zo inda muke ya ce yana neman takarda ba mu bashi ba kuma pdp tana da ka'ida ba haka nan kawai za ka zuwa kila ka taya ka wurin yawace yawacen ka ka yi yan shekaru kila ko yan watanni ba ka nan sai da ka ji an ka ce za a zaɓe kuma sannan wai za ka tokace ce wai sannan za ka takara ai ba zai yi ba ba ta lokaci na gaban za kawai kuma pdp na ka'idodinta akwai zoni ga pdp in an ka ce wanga zon mukami na an ka ba sai wannan na an ka ba sai to dan nan ya kamata hito ce yana jayayya ta yi ba dan nan ba to amma suna ganin cewa kamar pdp ta fuskanci matsaloli wanda ya sa ta faɗi zaɓe a zaɓen da ya gabata wannan ya sa suke ganin cewa lokaci ya da su kansu za su yi sauyi za su yi garan bawal ga ita jam'iyyar ta yadda za ta koma ga turkinta ko kuma ta yadda za ta koma kwaci za ta iya kwatar mulki a najeriya kuma suna ganin su ana tunani dole ne sai an yi canjin shugabanci wanda ku kuma suka yi zargin cewa ku kuma kun ƙi yadda lalle lalle dole sai kun zarce ai shugabanci canji ne abu mai sauki yau ni an kace mutane ba su suna wallahi ni ban kosan zaɓen nan me zan yi da shi amma mutane suka hito suka ce dole sai ni ko ban so dole in zo in yi musu aiki duk wanda ɗan takarar garin nan ba alhawari ba bai tsaya in tsaya ya san ba zai to gare shi inda mutane ake nema saboda haka ni duk wanda ce wannan na san dumi na yake yi in an yi zaɓe sau ɗari ina kasai sau ɗari ko wane ne saboda haka wannan wani dumi ne wanda yake dumin nan mutum sai dai ya faɗa a je a gidan rediyo yana son ya faɗa a abi ne amma hito ga fili ya zo in yana son in a gare shi in wani abu gare shi wannan ya zo ne daidai kuma lokacin da ita jam'iyyar taka take fafutukar ganin cewa ta ɗinke barakar da ta kawo mata matsalolin da hatta rasa zaɓe ba ka ganin ire-iren waɗannan abubuwan za su iya mai da hannu agogo baya ai jam'iyyar pdp ba ta da baraka ka san mutane ne da kwaɗayi yau duk wanda ya gaba gwamnati gauri sai a gashi ƙara gudu ya ɓoye ai da gobe aka ce ma ta fara gwamnati ta fara zuwa ana ganin cewa za mu ci zaɓe kowa za ka ga ya dawo wallahi saboda haka wanda haka sun tafi yan barar da siyasa ne ba su apc ba su pdp mu kuma mu ne yan pdp na ainihin wanda yake ba mu gudu ba mu jada ba mu zuwa wurin kowa magana apc ko magana wani abu da sauransu saboda haka ni duk wanda ka ji ya ce yana yana pdp kuma ka ganshi gidan dan apc yau gobe ka ganshi jan da sauransu da shi aka hirar dare da shi aka mi da sauransu to za ka ce yana pdp ai mutane ba za su yarda hankalinsu ba zai gwada musu sun yarda cewa wai har za su zaɓe shi ba don sun san inda zuwa kai dallarsu in su yanke shawarar za su bude nasu ofis kuma za su tafi yadda nasu shugabanci na jam'iyya kenan wannan ya sa jam'iyyar kenan ta rabu biyu a pdp guda ce da ka saurara na san kana zuwa bishin kana zuwa rima rediyo masu wannan shirmin daga abuja an ce an kore su don haka in ba su kama kansu ba halin da ake jige yanzu in dai za su a pdp zagon kasa don su zo su yi wata banna a ce yan pdp ne wala za mu ɗauki za mu sa kafan dogara su musa a kama su a jihar kebbi ma zaben na shugabannin jami'ar pdp ya bar baya da kura kamar yadda alhaji muktar jega ya shaida wa murtala faruk sanyinna an zo an yi congress na mazaɓin ne an yi wannan an kare lafiya lau su wannan bangaren ba su yi congress ba amma mu mun kira bangaren alayi musa ibrahim dan ilela an kira mutane an yi congress jami'an tsaro sun shidar da haka ss ma sun shaidar da haka an yi an ƙari tare da inec an zo shi ma na local government level shi ma an yi shi an ƙari so sai aka zo wannan na state gabanin amaje je a yi congress din shi buhari bala ya nemi kwamitin zaɓi wanda national ta turo su ba shi haɗin kai su cika masa fam su ba shi result cewa ali guda ya ci zaɓe shi ne kwamitin bi samu ganin su ba mutane aka hana ya gansu sai ya je doko yan banga siyasa yan banga nan da ya je doko cewa ko dole ko ta yaya sai ya samu shiga wurin aka hana masa to daga wurin aka fara rigima har aka kai inda aka bubbuge yan banga da ya zo da su aka faffasa masa motoci da ya je da su wurin ya samu da ya sha da kyar bayan ya gudu shi buhari sai ya da sake dawowa da wasu yan bangat to ne aka samu shi ainihin buhari bala din aka daddake shi kaji abin da ya faru a kebbi the same thing abin da ya faru kebbi ya sake faruwa a secretariat ta pdp abuja din abin da ya faru kebbi kebbi ba an bugi buhari bala ba abuja kuma aka sakewa mutanen da ya sake turawa suka kai sakamakon zaɓe na karya. sai dai murtalan ya yi ƙoƙarin jin ta bakin buhari bala amma hakan bai cimma nasara ba da zarar mun samu buhari balan kun ji mu a cikin shirinmu na gaba To masu saurare, a nan shirin zai ɗiga aya, sai wani satin a mu da wani sabon shirin. Yanzu Amadu Murtala Faruk Sanyina da Julie Gresham Ward ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman. kama daga Fatoskum da Damaturu a jihar Yobe zuwa Goza na jihar Borno kai har zuwa garin Mobi na jihar Adamawa wanda a baya ke zama cibiyar mulkin mayakan Boko Haram yanzu haka harkoki sun fara komawa daidai biyo bayan kwato yankunan da dakarun Najeriya suka yi daga hannun mayakan Boko Haram. Alhamdulillah mun gode Allah da aka samu na shugabancin kasa daga lokacin da Muhammadu Buhari ya hau shugabancin kasar nan yan tare kayan baya an ragu mutane suna ta koma gurarensu yanzu har abin da ya rage banda lakal gamma mutane micika hon ha duk sun koma gidajensu sunana safiya yayi sale kuma ina makaranta ne adamawa state university mobi to a gaskiya alhamdulillah abin da za mu iya cewa don a gaskiya mulkin baba buhari ba laifi ba kaman abun da ya wuce a baya ba noi don har zan iya tuna abun da ya wuce a baya abun ba daɗin ji domin mun fita hayyacin mu komai makarantun mu sun tsaya ma'aikata kowa ya yi ta kanshi amma a halin yanzu. Kekin gudu? eh ni ma da kaina na gudu don lokacin ina makaranta to a gaskiya lokacin zan iya cewa ban taba ganin tashin hankali irin abun da na gani irin wancan ba kuma bana fatan abun ya sake faruwa don mun gudu ba yaro ba babba ba tsoho zan iya ce mama na yi gudun da na yi tafiya kilomita talatin tsabiri da tsoro kuma ba tsaro a wannan lokacin kowa yana ta kan shi ne yanzu haka akwai tsaro ba laifi yanzu hankalin ku a kwance ke ah, alhamdulillah komai lafiya kalau yanzu to sai dai kuma yayin da hankulan ke kwantawa yanzu wani batu da hankula suka fara karkata a kai shine na sake tada komadar al'ummomin da ke komawa ganin irin ta'annatin da mayakan boko haram suka yi a baya suna na alhaji kabiru jungur alias tsawon soja a yanzu a yanda muke ciki mutane suna shirye-shiryen koma gida ko ni yanda nake maka magana yau nan ban koma gida ba because yanda aka samu damages na gidaje da kuma rashin kayan makarantu na yara da kayan masaruhi in ka koma ma wata ci baya ne ga 'ya'yanka domin za su samu cikas na karatu. To alhamdulillah shi mai girma gavna ina sane ya je ya tura delegation ninshi an zo na da shugabannin addini da sarakuna yanda za a shirya wurinmu ya zama wuri daya. To sai dai yayin da a wasu yankunan ma ake dakon su ayyukan gyara na wuraren da aka lalata da alamun tuni har wasu yankunan sun fara ganin sauyi kamar yadda waɗannan 'yan asalin yankin Micika da Hon suka tabbatar. Sunana Abdullahi Ahmad Baza. An samu nasara kwarai da gaske misali zaman lafiya da kwanciyar hankali mutanen mu da yawa da za suka tafi duk sun dawo gidajensu matsala da muke da shi na gadoji ne da aka karya yana hana daukan masu dan hali da za su kawo kayan sayarwa amma yanzu an fara gyaran su gadoji da yake yanzu akwai hanyoyi da yawa wanda ake shigowa da kaya babban abu dai shine ga kayan sai dai abin sayan kayan ya zama matsala ma mutane domin dama an tafi an bar baya an dawo kuma hannu biyu saboda haka muna kokari mu ga cewa wannan daminan bana mutane ko kuma gwamnati daga na karamar hukuma jiha da gwamnatin tarayya su yi mana gudunmawa na wurin samun iri masu nuna da wuri da kuma taki domin shi muka wato mm, to alhamdulillah an koma an fara gyare-gyare da kamar su police station makarantu da sauransu so abin da muke so shine a shiga wannan gyare-gyaren gadan-gadan tun an yi fasin budget su gadoji da manya-manyan abubuwa masu mahimmanci irin su asibitoci da sauran da sannan kuma da tallafawa su ma wanda a kona musu gidaje da kayan gine-gine don su ma su samu su gina su fara sabon rayuwa. Gwamnatin Najeriya dai ta ma sha alwashin ganin ta sake farfado da yankunan da aka kwato ne ta hanyar gyara makarantu, ofishoshin 'yan sanda da kuma cibiyoyin kiwon lafiya. inda ofishin sakataren gwamnatin tarayya ke tura jami'an kwamitocin shirin ta da komadar yankin arewa maso gabashin najeriya da shugaban kasa ya kafa domin ganin halin da ake ciki honorable ibrahim bafetal hassan da ke zama hadimin shugaban kasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare ya mako bai na halin da ake ciki a yanzu gaskiya akwai ayyuka dukkan jihohin nan guda ah, shida da wa'annan abun ya shafa ka san dai ana ba da tallafi daga zuwa kayan abinci wanda duka jihohi na an kai akwai gera makarantu ana kanye su akwai gera dukkan police station da yake wa na jiyo ana kokarin gera saboda mu samu samu civil order akwai kuma abun nan na empowerment wanda ni ne ma ya tura na wakilce shi a jihar ama wajen eh, kaddamar da shi raba kayan wannan na tallafi ga jihohi da waɗannan area da suka shafa musamman abun da ya kama daga gombe zuwa madagali babu wata lokal gwamnati wanda ba a kai mata abun eh, empowerment ba wanda a kan lokaci kankani za ka ga cewa komai an dawo da su ah, yadda ake so. A to honorable ina kuma batun maganan manyan asibitoci da ke wannan yanki. Saboda yanzu abin da ya sa a duba ya ce to an san dai an yi barna an lalata asibitocin nan ya sa yanzu a je a duba waɗannan asibitoci wanda suke buƙatar gera gaggawa kwanakin ba kamar kana sane mun je mun ba da ambulance a babban asibiti ta musamman na yola da kuma federal medical center wanda an kai musu kuma muna kan duba ayyuka an ba da kekuna wana asibitocin da sauransu to wa'annan cikin kaɗan abubuwan da ya ce a yi wanda kuma nan ba da daɗewa mutane za su fita a je a dubo wanda suke buƙatar gera na gaggawa a wa'annan asibitoci manya-manya saboda a tada ko mada da kuma tattalin arzikin tafafado an saki kuɗi kamar sama da biliyon 380 wanda zai shiga cikin ƙasa so kaga wannan idan wannan abun da ya samu kasar dole ne za a yi filafin karamin za ta fara duk wasu abubuwa lamura za su koma yadda suke kullum da 'yan majalisar dokokin kasar kan ce suna nasu kokari to amma kuma akwai wani hanzari da ba gudu ba kamar yadda Mr. Adamu Kamal dan majalisar wakilai da ke wakiltar mazabar Michigan da Madagali ya bayyana. mu muna nema taimako fiye da yadda ake tamani. Yanzu karga ka sani dai in abinci ne ma mu da shi, in ma magunguna ne bamu da shi, in hanyoyi ne babu, in wuta babu, duk abin da kake irga bamu da shi. So duk wanda yana da tausayi ko daga Najeriya ko daga ketare in ya shigo in yana so ya tamaka muna marabce muna kira da babban murya. Shugaban kasa dole ne ya fit da arzikin Najeriya ya zo ta arewa masu gabas ya investing a cikin mutane don mu samu fita a cikin damuwa nan Yanzu a yanzu ma dai akwai dubban yan gudun hijiran da kawai yanzu ba su samu damar koma garuruwan su da aka kwato ba batun da jami'an hukumar ba da agajin ga ta nema ke fa bukatar da su koman alhaji sa'ad bello da ke zama jami'in hukumar mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira a jihar adamawa ya yi bayanin cewa saboda sai in ka koma agaji da za a bayar wa waɗanda suka koma zai same ka idan baka koma ba ko ba mu koma ba in lokaci ya yi waɗanda suka koma su ne za su samu agaji da taimako da za su yi su gyara gidajensu baya yiwuwa daga nan a baka taimako na kwano ko siminti don ka gyara gidanka amma da zaran an koma akwai shiri da gwamnati take ta tallafawa da zaran gwamnati ta ce ko ina ya samu zaman lafiya za mu yi kokari mu sanar da ku ku je ku ga wuraren ku idan Allah ya sa za a iya koma a koma wanda yake bukatar taimakon kuma a bashi taimako don ya kokarin gyara matsugunin shi Alhaji Sa'adu Bello kenan jami'in hukumar bada agani ga ta Najeriya ne ma Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashe da suke yaƙi da boko haram sun kama shugabannin ƙungiyar ta boko haram su biyar suka kuma kubutar da mata da yara masu yawa waɗanda 'yan da suke garkuwa da su kamar yadda bayanai daga gwamnatin ƙasar kamaru suka bayyana sai ta yi wata tawagar masu horaswa na sojin koriya ta arewa sun karya takunkumin majalisar ɗinkin duniya bayan da suka baiwa sojoji da 'yan sanda na jamhuriyar congo ƙananan bindigogi a lokacin suka yi atisayin horar da su kamar yadda wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya bayani a siriya kuma yakan sa kai na kungiyar isis sun kashe sojojin gwamnati ashirin lokacin da ta kai hari kan wani asibiti da ke gabashin ƙasar. an tuhumi tsohuwar shugabar kasar argentina cristina fernandez ranar jima'a kan zargin zambar gwamnati kan yadda ta tafiyar da jarin kasar yayin da take aiki hakanan babban alkalin wani babban alkalin kasar claudio bonadino ya kuma tuhumi tsohon ministan tattalin arzikin kasar da kuma tsohon gwamnan babban bankin kasar da hada baki wajen nuna karfin kudin kasar alhali ba karfin kudin bai kai haka ba ana zargin lamarin ya sa ƙasa ta hasarar dubban daloli kamar yadda takardun shigar da kara suka nuna to da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya